sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da asuba, ta da fatar kun wayi gari lafiya. A wannan rana ta yau Alhamis, hudu ga watan Fabrairun shekara ta 2021. inda agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare taimakon abokiyar aiki na Binta Yaro da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bar mu fara muku da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden zai saita mahangarsa ta manufofin harkokin waje yayin babban jawabinsa na farko a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau dinnan Alhamis. Kasar Canada ta zama ƙasa ta farko da ta ayyana kungiyar ta Proud Boys a matsayin kungiyar ta'addanci Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yawan cin zarafin yara da ake yi a Sudan ta kudu ya ragu sosai tun lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018. kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A babin rahotanninmu kuwa za a ji cewar kungiyar makiyaya ta miyatti Allah ta ce babu wani harin ramuwar gayya da suka kai fatarsu a bi doka da oda. Mu dai muna kira ga mutanen mu da kada kowa ya dauki doka a nan shi. Su bari mu ga abin da gwamnati matakin da gwamnati za ta dauka da security. Haka ita ma hukumar binciken farin kaya a Najeriya ta ce a shirye take ta kawo ƙarshen masu tada zaune tsaye. Wato manufa biyu ne ake son a cimma wato manufa na farko na gargadi da kuma eh, manufa na tsoratarwa. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafe da shirin nan namu na domin iyali wanda Grace Alheri Audu za ta shigo don ta gabatar muna. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai saita mahangarsa ta manufofin harkokin waje yayin babban jawabinsa na farko a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau dinnan Alhamis. Duk da cewa kalaman nasa ba lalle su iya fayyace takamaiman hanyar da Amurka za ta tunkari abokan gabarta na kasashen waje ba da suka hada da China, Koriya ta Arewa, Rasha da Iran ba. Ana kyautata zaton Biden zai gabatar da irin tashi mahangar ta salon hada kai don a fuskanci matsalolin duniya tare. Jiya Laraba, sakatariyar yada labarai labarai ta fadar White House, Jen Psaki ta faɗi yayin wani bayani da ta gabatar cewa Biden zai magana kan wasu batutuwa amma ba zai bayar da takamaiman manufofinsa kan harkokin waje ba. Psaki ta ce shugaban na Amurka ya yi imanin cewa dole ne Amurka ta yi aiki kafa da kafa da ƙawayenta wajen tunkarar China. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price shi ma ya faɗi hakan a lokacin da yake ganawa da manema labarai a yammacin jiya ɗin. Kasar Canada ta zama kasa ta farko da ta ayyana kungiyar ta Proud Boys a matsayin kungiyar ta'addanci. A cewar ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a ta kasar ma'aikatar ta ce a cikin wata sanarwa kungiyar ta kasance kungiya shigin ta fascist masu kyamar sauran mutane wacce ta taka muhimmiyar rawa a cikin tawayen da aka yi a harabar ginin Majalisar Dokokin Amurka a Washington. ma'aikatar ta ce dama can jami'an na canada na duba yiwuwar ɗaukar wannan matakin sai kuma ga tawayen nan na ranar shida ga watan janairu wanda ya ƙara sa aka ɗau wannan matakin ƙungiyar da mambobinta sun fito fili suna ƙarfafa gwiwa shiryawa da kuma gudanar da ayyukan tashin hankalin akan waɗanda suke ganin sun saba wa aƙidinsu da imaninsu na siyasa in ji ma'aikatar wannan ayyanawar za ta baiwa 'yan sandan canada damar ɗaukar laifuka da ƙungiyar ta aikata a matsayin tsakanin ayyukan ta'addanci tare da baiwa hukumomi damar kwace kadarorinta. Masu sauraro kada ku manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yawancin cin zarafin yara da ake yi a Sudan ta kudu ya ragu sosai tun lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018 amma ana ci gaba da ta hakkokin. Rahoto ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da mummunan take hakki da ya shafi yara 618 a duk faɗin ƙasar tsakanin Yulin 2018 da Yunin 2020 tare da jihar Central Equatoria wadda ke da mafi yawan waɗanda abin ya shafa. akasin haka a tsakanin oktoba 2014 da yuni 2018 majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da mummunan cin zarafin yara sama da 9,200 a sudan ta kudu cin zarafin ya hada da ɗaukar mutane cikin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai kisa da naƙasa cin zarafin mata da suka hada da fyaɗe satar mutane kai hare-hare a makarantu da asibitoci da hana bayar da agaji. kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. Rikice-rikicen kabilanci da na addini ba sabon abu ba ne a arewacin Najeriya, musamman a jihar Kaduna, inda aka kwashe shekaru da dama ana nuna yatsa a tsakanin al'ummar jihar. Wasu rahotanni da ke nuna cewar an kai wasu hare-haren ramuwar gayya a karamar hukumar zangon Katab, ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah. ta ce babu wani abu mai kama da hakan. Daga jihar Kaduna ga Isa Lawal Ikra dauke da ƙarin bayani. Shugaban kungiyar miyatta Allah na jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tugga ya ce harin da aka kai garin kurmin bi ba na ramuwa ne ba domin kowa Fulani ba su kai wa kowa hari kafin wannan hari ba. Bayanin da yake nan da Bafulata ne kawai da suka je suka sassare mai shanu shida suka mutu kudu aka yanka. Dama akwai wata rigima ne saboda an ce kamar ramuwa suka zo yi. Ah, ah, wannan wannan ba wani ramuwa abin da ya faru a can a wawan rafi katafawa ne wannan da ya faru a nan kajewa ne. Mai eh, wasu na ganin wani lokacin ramuwar ko da a wani guri aka wani abu sai wasu a wani guri kuma su rama ba ganin ko irin wannan ne. To abin da ya faru a wawar wasu fulani ne suka taba wani an ai su da su ne yanzu da wasu mutane wasu jinsi suka samu matsala ko sai a ɗauki abu ga danganta shi ga fulani wannan ba ramuwa ba ne. Kafin kai harin na garin kurmin bi da gwamnati ta ce hari ne na ramuwa dai akwai harin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin wawar rafi kuma kungiyar al'ummar kudancin kaduna wato sokapo ta ce an zargi fulani da wancan hari da aka kai a baya in ji mai magana da yawun kungiyar mr luka biniyat to mutane suna harkar na ci abinci da yamma ana shiri dai eh, wani sayan suka shiga garin ba wanda ya gansu Wayan samari guda biyu sun fita kenan za su gida kawai sai suka buɗe musu wuta lokacin da sun sun ce fulani ne sun san su. Maganar harin ramuwar gayya dai na nema zaman ruwan dare a wasu sassan Najeriya baki daya. Amma shugaban kungiyar Miyar Allah na jihar Kaduna ya ce sun ja kunnen makiyaya. Mu dai muna kira ga mutanen mu da kada kowa dauki doka a rai. Su bari mu ga abin da gwamnati matakin da gwamnati za ta dauka da security. Sau da yawa dai rikicin kudancin jihar Kaduna kallafa kamar ya riga ya wuce sai kuma wani lokaci sai a ji ya dawo. Abin da ya sa mai magana da yawun kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna su kafa Luka Bini ne da ce har yanzu zaman akwai damuwa. Sannan namu kowa yana zama ne a shiri da native ɗin da su kuma fulani ɗin ba wanda ke cikin koshin gaskiya cewa akwai zaman lafiya ana zaman tsoro saboda babu gaskiya amma wanda ya kamata a same su a zauna a yi maganin ba a samun su amma kawayawa ɗin da su ne abin nan shafin su ba wanda yake kawo musu labari su ma sukan ji na rediyo wai an ce wai an yi zaman taro da za a zauna lafiya. Wannan barazanar tsaro dai na zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel ruwan ke cewa gwamnati tana matsa lamba matuka wajen damko masu hana zaune tsaye da kuma 'yan ta'adda. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. ta Ubangiji Allah ya kawo muna mafita. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Donald Trump baya cikin fadar White House amma har yanzu tasirin tsohon shugaban na Amurka na nan a majalisar dokokin Amurka inda tarzomar da magoya bayansa suka yi a ranar shida ga Janairu ya haifar da rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar Republican. Wakilan jam'iyyar Republican sun haɗu a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar jam'iyyun su biyu da ke bangare guda na muhawarar da ake yi kan Trump. Liz Cheney na Wyoming shugaban jam'iyyar Republican ta uku a majalisar majalisar da kuma 'yar majalisar wakilai Marjorie Taylor Green ta Georgia wadda ta nuna goyon baya ga ra'ayoyin 'yan fifita farar fata masu zargin akwai makirci a kungiyar abin da ake magana a kai shine ko a sauke wadda ke goyon bayan Trump Green daga ayyukan kwamitin nata ko kuma a cire Cheney daga kungiyar shugabannin jam'iyyar Republican saboda kuri'arta ta tsige Trump waɗannan shawarwarin za su tilasta yin alƙalanci ko 'yan republican ɗin za su kasance masu biyayya ga trump da magoya bayansa ko kuma su nisanta daga tasirinsa Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka sun halarta a babban zauren ginin Majalisar ta Amurka jiya Laraba don nuna girmamawa ga jami'in 'yan sanda na Majalisar Brian Sicknick wanda ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a lokacin da magoya bayan shugaba Trump suka kewaye ginin Majalisar a ranar shida ga Janairu. Gawar Sicknick ta isa ginin Majalisar na Capitol talata a wani gagarumin biki wanda ya kunshi jami'an 'yan sanda na Capitol da dama waɗanda suka tsaya a yayin da aka ɗauki akwatin gawarsa zuwa matakalar babban zauren. A jawaban da aka yi yayin wata hidima jiya Laraba, shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta kira sydney ɗan kishin kasa kuma ta ce ba za a taba mantawa da shi ba ta ce kowace rana lokacin da mambobin na congress suka shiga ginin capital wannan haikalin demokradiyya za mu tuna da sadakarwar da ya yi. labaran duniyar kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Har ila yau rahotonmu na gaba ya mai da hankali ne akan matsalar tsaro a Najeriya. inda hukumar tsaro ta farin kaya ke ƙara ƙaimi wajen tarwatsa wasu shirye-shirye da masu tada zaune tsaye ke yi na ganin an tunzura al'umma ɗaukar doka a hannu. Daga birnin tarayya Abuja ga Hassan mai na kaina ɗauke da cikakken wannan rahoton. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce a baya bayan nan ta bankaɗo wani yunkuri da wasu ƙungiyoyi ke yi da tayar da rikicin addini da na kabilanci a Najeriya. ta hanyar kalaman tunzuri da farka na mutane makasudin hakan shine a ingiza 'yan kasa su afkawa junansu a irin tarzoman nan na kabilanci ko bambancin addini wata sanarwa da ya dakwatar hukumar ta dss ta aiko mana wacce kakakinta dr peter afunyaya ya sanya wa hannu na gargaɗin masu wannan shirin tada fitina da siwa kansu kiyamun laili in ba haka ba kuwa to za su yaba wa aya zaki na tambayi mai bincike kan sha'anin tsaro dr kabiru adamu ko wace fuska suke ganin wannan gargaɗi na hukumar ta DSS? Wato idan muna son mu yi nazarin irin wannan gargaɗi, a mahanga na tsaro sai mu duba wani irin tsari ne ƙasa take tafiyar da shi ƙarƙashin tsari na tsaro. A wannan akwai tushi wadda aka yi ma shi wannan tsarin na ƙasa. Wato abu manufa biyu ne ake son a cimma. Wato manufa na farko na gargadi da kuma eh, manufa na tsoratarwa. Duk wani tsari na tsaro wadda Najeriya take bi to wa'in waɗannan su ne abubuwa biyu wadda ke son ta cimma. Wannan da shi ne gargaɗi karo na biyu a ƙasa da makonni biyu da DSS ke yi inda a baya ma ta yi gargaɗin cewar ta bankaɗo wani shirin da wasu ke yi da sa hannun 'yan ƙasashen waje na haddasa rudani a Najeriya. kwararru irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ga yadda suke kallon wannan gargadi na hukumar ta DSS. Hasali ma dai in ka kalla kuma waɗanda suke magana ta da hankalin nan da suke yi a bidiyoyi da suke nuna hotuna da suke waye ba koyayyu ba ne. Wasu suna zaune a ƙasashe kama na Turai Ingila da ragowar su sun namdi kanu nan da muke ganin suna fitowa da abubuwa kuma suna tabbatarwa kuma suna gaya mutane a je a abu kaza a kashe ko kuma a kora. Ba mu ji gwamnati gwamnatin najeriya ma ta iya kiran koda ambasadan kasar da suke zaune suke wannan abubuwan ta yi korafi a kai ba wanda abin da ma muka san shine na farko da kasashe suke yi to ni ko irin wannan banji ji najeriya ta samu kwarin gwiwar ta yi wa wani ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria yanzu kuma sai mu yada zango a jamhuriyar niger inda jam'iyyun adawa ke ƙara nuna goyon bayan su ga ɗan takarar shugabancin ƙasar da ya zo na ɗaya a zagayen farko na zaben da aka gabatar da fatar su ya yi nasara a zagaye na biyu na zaben da za a yi nan da 'yan makonni. Daga mai ga sile Mummuni Barma dauke da karin bayani. A ƙarshen taron da suka gudanar a tsawon wunin jiya laraba ne shugabannin jam'iyyar ta MNSD nasara ta ɗan takarar da ya zo na uku a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa sainu Umaru suka jaddada goyon baya ga ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad saboda haka suka umarci 'ya'yan jam'iyyar su kaɗa masa a zaben 21 ga watan Fabrairun da muke ciki. Amadu Hayya shine shugaban jam'iyyar MNSD na jihar Tawa. Alkawalin da ɗan takara jam'iyyar Bendes Tarayya Bazu Muhammad ya ɗoka idan Allah ba shi mulki MNSD nasara. Saboda wannan tana kira ga 'yan jam'iyya da fartuttuka na ƙawance waɗanda a tare da jam'iyya MNSD cewa da APR su zaɓi ɗan takara PNDS tarayya Mohamed bazum ga zagaye na biyu wanda za a tsara 21 ga watan Fabrairu. Sa'o'i biyu bayan haka ita ma jam'iyyar MPR jamhuriya ta ɗan takarar da ya zo na hudu a zaben shugaban ƙasa na watan Disamban da ya gabata wato Albade Abuba ta bi sahu kamar yadda uwar jam'iyyar ta sanar a ƙarshen wani taron kusoshinta kamar yadda za a ji daga bakin wani kakakinta Mahirul Gari. A cikin taron da muka yi kuma da shawarwari da muka yi tare da wanda muke tare da su mun kawo sanarwar cewa za mu goya wa ɗan takarar pnds tarayya muhammad bazum baya a zaɓe mu zuwa na 21 da watan fabrairu dangance da haka muna kira da magoyan bayan mu gaba ɗaya na yan fayar jamhuriya da na jam'iyyu wanda suke tare da mu a zubawa Muhammad Bazum kuri'a. A zagayen farko na zaben 27 ga watan Disamban 2020 Bazum Muhammad ya samu kashi 39.30 na ƙuri'un da aka kada. Saboda haka samun goyon baya daga Sani Umaru mai kashi 8 da yanka da Albade Abuba mai kashi 7 da yanka wani abu ne da ke haifar da walwala a zuka ta magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya. Saboda a cewar su idan aka tafi a haka su kamar wata sha. yayin da magoya bayan ɗan takarar rdr canji muhammad usman ke cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger masu sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bar mu je ga mu na gaba ya allah ya allah saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da bakin da wakilai mu baraka bashir ta gayyato domin nazarin hanyar shawo kan matsalar tsaro a makarantu da yake kara mai da hannun agogo baya a fannin ilimi da ci gaban iyali musamman ma a arewacin najeriya yau sun yi musayar miyau kan rawar da ɗaiɗaikun al'umma za su iya takawa a wannan yunkuri. Gaskiya a wannan gaba dai idan har ana so a kawo sauki a cikin wannan halin da ake ciki a Najeriya ko kuma a wannan yanayi da muke ciki dole gwamnati al'umma duka sai an tashi dole kowa zai tashi mutane su zama surveillance kowa ya zama cewar yana ready akan cewa duk wani abin da ya tinkaro ka in ba za ka iya da makami ba ma'ana ba makami ba za ka iya sanarwa ko kuma za ka ba da wata gudunmawa mai kwari wanda jami'an tsaro za su zo a kan lokaci ita kuma gwamnati yanzu wannan abu da kake faɗa har a tara gungun ɗalibai har a fita da su motsin su kadai da isai an da mutanen gari ba abin da zan faɗa kawai abu ɗaya ne lokacin da corona ta zo gaba ɗaya tun da kan shugaban ƙasa har zuwa kan wanda za a naɗa ciyaman yanzu yanzu in baki sa face mask ba akwai gurin da baki shiga ba makarantun nan gaba ɗaya cewa aka kowa sai ya ajiye ruwa mm. kanti in zaki shiga sai kin wanke hannu me yasa me yasa idan za a tanadar da kayayyakin sanitizer mm. da face mask da waye har araba mm. me yasa gwamnati ba za ta yi ɗau mataki ta rarraba jami'an tsaro ko kayayyaki na tsaro ga makarantu za a iya ko da ba za a ko da ba za a kai jami'an tsaro ba ba mu da su da yawa a kai musu kayayyaki na communication har mamaki nake lokacin corona da aka yi lockdown yanda nake ganin jami'an tsaro nake ina aka samo jami'an tsaron nan baka isa ka fita ba ni cewa ne a'a wallahi ba mu da jami'an tsaro kuma wallahi tallahi yanda wannan tabarbarewa security ta lalace ai jami'an tsaron suna faɗi wani lokacin za a zo musu da makaman da su ba su da irin su kuma su jami'an tsaro suna aiki ne akan layi tsari na umarni da haka sai an ba su umarni an ce ku yi abu to ni dai ina jan hankalin hukumomi da gwamnatoci akan do Allah do annabi su duba Allah su tanadar da kayayyaki waya ne menene duk abin da ya kama kowace makaranta bayan an gyara ta an inganta ta sannan su masu hukunci a makarantar a ringa tuntuɓar su akan lokaci shi kadai ya rage kuna kamfen kuna cewa ilimi kyauta ne kuma wajibi ne amma kuma ba ruwanku da ilimin ba kwa komai akan ilimin akwai yaro ku ya biya ya mai duk ana yi ba abin da ba a yi duk mun sani to kamar bashi ta yaya za a kare kaga an ah, a wannan sace-sacen da ake na ɗalibai eh. na ƙarshen nan boko haramun sun ce su suka yi yan garkuwa sun ce su suka yi aka ta kwangwa bakon baya to ni abin da nake so in faɗi a ƙarshen ƙarewar lamarin gaba ki ɗaya shine na farko dai kamar yadda ake maganan a ƙara jami'an tsaro babu fa jami'an tsaron nan a ƙasar nan mm. idan statistics ya ya nuna cewa jami'an tsaron nan ba su wuce miliyan ɗaya ba idan muka ce 'yan sanda da kamar yadda shi shugaban 'yan sanda ya ba da bayani ina jin last year ne 'yan sandan najeriya gaba da su basu ce dubu ɗari uku da sittin da wani abu ba kwata-kwata da suke najeriya to muka combining da sojan sama da sojan ruwa da waya sai mu ce kawai sai musu kuɗin goro mu ce miliyan ɗaya ana magana a kan mutane sama da miliyan ɗari biyu sama da miliyan ɗari biyu ake magana yanzu a najeriya to saboda haka ba wai maganan Eh, jami'an tsaro ba ne kadai mm. abin ya zama na dole sai an samu abin da ake kira human security mm. human security din nan shine kowa ya zama conscious ma'ana ya farga mm. ya farga ya fahimci cewa rayuwar na tana cikin hadari kuma dole duk yadda zai yi ga cewa ya san di mai yiwuwa wajen kare kansa that is number one number two dole sai an samu community uh, community security kwamitin security din nan shine makarantun nan da muke magana ai duk a wasu ƙauyuka suke ko kuma a wasu anguwanni suke kin gane a wasu anguwanni suke kuma a wasu na'am saurare ni ban tare numfashin ka bane a wanda yake bani al'ajabi su waɗannan ɗaliban da ake iban su ba mutum ɗaya ba ba biyu ba goma ba ba ɗari ba lokacin da ake tafiya da su shin ba sa in mm, ba sa a'a ba a jin motsin tafiyar sa a unguwa wannan wannan wannan gaskiya alamar tambaya ce kuma ni ma na ki na ci gaba da tambaya akan wannan yadda abin yake zama haka a ce a ce a ce masu mashina sama da ɗari sun biyo da daddare kowanne da makami kowanne da makami a ce sun biyo sun tattara amma a babura sun tattara Dalibai sama da ɗari kaza sun sa su a cikin luxurious bus ko ko ko ko trailer ne ko ne an tafi da su har wani guri har wani guri ko awaki ne ko awaki ne kake musu wannan wannan zai yi nan ka taro shi wannan yayi nan ka taro shi daga nan har lokaci zai gure amma abin da nake so abin da nake so dan nan zaka ba kanka Alhaji Ibrahim Minti anan zaka ba kanka ansa abin da nake so in yi magana na karshe shine wato shi community security din nan mm-hmm. yana da muhimmanci mm-hmm. shi ne wayarwa da mutanen ƙauyuka da mutanen anguwanni da suke wannan wuraren da suke zagaye da inda wannan makarantun suke don ko makarantun kwana ne da suke gurare daban-daban ai akwai ƙauyuka da gonaki da waye da waye da suke a zagaye da wannan makarantun mm-hmm. su kansu wayannan ya kamata a musu wani irin orientation ma'ana a musu waye wata irin wayewar kai yadda zama cewa ba ma sai abin ya zo makarantar ba in suka ga threat din yana zuwa kawai daga distance za su iya daukan matakin da ya dace tun kafin a ce abin ya riga tambayar da ita malama baraka take maka anan shine tana magana cewa eh, su wannan jami'an tsaro da muke da su currently a zahirance wanda kake neman ƙari su da ake zuwa ɗiban ɗaliban wani hoɓɓasa ka ga sun yi a lokacin da ake ɗiban ɗaliban kafin a tafi da su. kunya ne ai abun kunya ne wato wato abun kunya ne ai ka tsaya kana ta yi wa harkokin gwamnatin nan tsaraici ga baki daya abin da abin da sa abin da sa abin nake faɗan haka shekaran just last week mm. satin nan da ya wuce mm. aka je minjibir mm. aka sace wani mutum Mutum mutumin mai arziki ne mm. da aka dauke shi da aka je shi mm. sai wani talaka ma da ya ji motsi da wasu abubuwa sai talaka ya fito ya kawo gudunmawa mm. sai suka hada da shi sai suka zama su biyu da suka hada shi da suka fahimci wannan din shi ya yi walfukara'u ne sai suka sallame shi akan sai suka sallame shi sai suka tafi da wancan lokacin da sojoji 'yan sanda suka zo mm. sai aka ce mu wai an 'yan ta'addan sun kona motar 'yan sanda mm. sai na ce ina 'yan sandan suka shiga mm. to sai da ne wannan tambaya sai na kama dariya na ce da ina suka shiga su da suka zo a mota da kayan aiki za su fuskanci uh, abin nan sai aka ce 'yan ta'adda sai aka ce eh, har an ma an kona motar sai na ce ah, to sun shiga sun shiga gidajen kenan dakta wannan maganar da ka faɗa kar ka manta tun daga 1900 ko ce ma 2003 tun lokacin 2003 hukumomi a gwamnati suka iya sayan mota bulletproof su suna iya bai kansu tsaro su sun san cewar akwai matsala mm. tun lokacin ba a fara mutane bu su waye da ɗaukar sanda ba ma tun ana jifa da fiye wata da me mm. suka fara tanadar wa kansu sau ai sun san gaskiya to yanzu dai na ce tambaya ta karshe zan sake yin kwaya ɗaya. kamar yadda aka kawo karshen endsars din nan mm. kana ga al'umman gari su ma su damu da harkar ilimin ba sun damu ba in kin yi magana ilimi magana ce da ta shafi kowa da kowa mm. kuma gaskiyar magana har yanzu ilimi kamar yadda aka ringa kamfen ana cewa wajibi ne kuma dole a ko a mataki na firamare da na menene ya daman ilimi hukuma ce kamata ta kontrolin domin mutanen da suka bude makarantu na masu zaman kansu misali su in kin lura daman ai ba tsarin da suke bi misali su kawai neman kuɗi suke yi mm-hmm. ya kamata a ce gwamnati manhajanta na ilimi yadda take tsara silabas yadda ake koyarwa haka ya kamata a ce tana tsari gaba daya gamamman tsari a kan makarantu mm. gaskiyar magana kuma kowane level a kowane mataki tambayar da kika yi kin ga kin yi magana akan cewa an yi an yi ensas mutane sun fito sun ce lalle lalle ensas mm. to an zo kuma a gwamnatance muna kallo an tafi yajin aiki na tsawon wajen wata goma misali akan ilimi muke magana gaba daya muna maganan ilimi muna son mu ga meye gwamnati za ta yi meye kuma take a kai shine abin da yajin aiki eh. ni ina da point idan na faɗa kowa ya sani yajin aiki dalilan da ya sa malaman jami'a suke yajin aiki suna yi ne akan a inganta ilimi mm. gwamnati ta ingantawa mm. don haka in ka kalli yajin aiki akan dalilansu daidai suke yi don haka ni a tunanina kawai ai maganar da iri ɗaya ce tunda muka fara wannan maganganun iri ɗaya ce a samar da dukkanin abubuwan da ilimi yake bukata a matakai to nan kuma za mu sallama da bakin namu ibrahim muhammad sani da bashir musa ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar kare hakkokin bil'adama ta duniya reshen jihar kano da aminu muhammad mai wakiltar kungiyar ɗalibai da ke sa ido kan ayyukan gwamnati Muna kuma godiya ga wakilin Mubaraka Bashir da ta taimaka wajen nasarar wannan shirin sai kuma chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin yanzu a mazajin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya. To yanzu kuma da haka muka zo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden zai saita mahangarsa ta manufofin harkokin waje yayin babban jawabinsa na farko a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau dinnan Alhamis. Kasar Canada ta zama ƙasa ta farko da ta ayyana kungiyar ta Proud Boys a matsayin kungiyar ta'addanci. A cewar ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a ta ƙasar, Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yawancin cin zarafin yara da ake yi a Sudan ta kudu ya ragu sosai tun lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018 amma ana ci gaba da ta hakkokin. Rahoto ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da mummunan taki hakki da ya shafi yara 618 a duk faɗin ƙasar tsakanin Yulin 2018 da Yunin 2020 tare da jihar Central Equatoria wadda ke da mafi yawan waɗanda abin ya shafa. Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu tasirin tsohon shugaban na Amurka na nan a Majalisar Dokokin Amurka inda tarzomar da magoya bayansa suka yi a ranar 6 ga Janairu ya haifar da rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar Republican. Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka sun halarta a babban zauren ginin Majalisar ta Amurka jiya Laraba don nuna girmamawa ga jami'in 'yan sanda na Majalisar Brian Sitnik wanda ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a lokacin da magoya bayan shugaba Trump suka kewaye ginin Majalisar a ranar shida ga Janairu. Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai. ya kai mu zuwa an jima kaɗan cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikin mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin Binta Yaro da wanda ya daidaita mana sautin shirin Cuba Hero Kyodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harante ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.